meilleure actrice. Tina Turner a pris. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu dai baba ko makeri ne tare da mahmud ibrahim kwali da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau asabar 27 ga watan mayu shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa bayan gwamnatin buhari ta kashe sama da naira tiriliyan goma sha hudu akan samar da tsaro a najeriya to ko shin tsaron ya samu lokacin da suka karbi mulki baka isa ka je masallaci ba baka isa ka je coci ba baka isa ka je kasuwa ba da sauran wurare ba ma ba suna tashi ko ina kuma dan boko haram sun mamaye ko ina amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa wa'annan abubuwa an daina su To kamar kowane daren ranar Asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ga almasi garba. Akwai kuma labaran wasanni na karshen mako da za mu kawo muku to amma kafin nan ga mamun da labaran duniya. masarai asalamu Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. rundunar sojojin sudan ta bukaci dakarunta da suka ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta rsf rundunar ta nemi tsafin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su tana mai cewa hakan wata dama ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada a ƙasar ta sudan kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta duk da yarjejeniyar an ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan ƙasar ta sudan cikin makon da ya gabata sai dai ƙasashen amurka da saudiya da ke zama masu son ido kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa je jima'a cewa an samu kyautattuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga bangarorin guda biyu hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsar rundunar abdulfatah al-burhan ya bukaci sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sauya da majalisar da ke aiki a ƙasar ta sudan a wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren majalisar ta ɗinkin duniya mr antonio guterres babban hafsan mayakan sojin na sudan ya ce akwai bukatar sauya jaka da na majalisar ɗinkin duniya balka pezis a cewar wasu majiyoyi na fadar shugaban ƙasar ta sudan rahotanni na nuni da cewa kasar rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa belarus amma wani babban jami'in tsaro a kasar ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan a wurinmu ba sabon labari ba ne a cewar mr olesi danilov babban sakataren tsaro na majalisar tsaron kasar ukraine ya ce ukraine a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka daɗe ana sa ran gani akan dakarun rasha da ke ukraine amma bai fayyace ranar da za su fara kaddamar da martanin ba sai dai ya tabbatar da cewa kungiyar sojojin wagner na jan yawa daga birnin bakhmut na ukraine ita ma ma'aikatar tsaro ta birtaniya a bayanan da takan fitar kullum game da yadda al'amura ke wakana tsakanin rasha da ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na kungiyar wagner sun fara janyewa daga birnin na bakhmut a hannu guda kuma shugaban na ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa sannan a hankali ƙasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tinkara ƙalubalen da ke gabanta a cikin makon da ya gabata ne wakilan kasashe mafiya karfin tattalin arziki na duniya wato amurka da china suka yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka shuɗe sakatare cinikayya da kasuwanci ta amurka gina renmondo ta faɗa cewa ganawarsu da takwaranta na ƙasar sin wangon tao game da al'amuran da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ƙetare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainihin kazalika ministan harkokin kasuwanci da saka jari na china ya yi wata ganawa ta daban da jami'ar amurka game da lamuran kasuwanci catherine tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin pacific da ke gudana a detroit jihar michigan ta amurka tarukan biyu na zuwa ne bayan da shugaba joe biden ya alamta farfado da alakar amurka da china wacce ta samu tasgaro tun lokacin da ta harbo wani jirgin balon na china a watan fabrairu bisa cewa yana shawagi ne na leƙen asiri a sararin samaniyarta. wata babbar alama da za ta ƙara ƙarfafa yunkurin sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shine ko beijing za ta amince da bukatar washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren tsaron amurka lloyd austin da takwaransa na china li shamfu a gefen taron harkokin tsaro da zai gudana a ƙasar singapore a mako mai zuwa labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a Faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar mura tsuntsaye da kaka mai zuwa bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi. Annobar mura tsuntsaye ta karaɗe gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya al'amarin da ya kai ga babu shiri ba tsammani aka kashe kaji da tsuntsaye fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta munana a yankin nahiyar turai kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na mayu musamman a ɓangaren kudu maso yammacin ƙasar inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama musamman ma gwagi. in ji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta ƙasar jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar sinadaran rigakafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan tamanin waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar sakamakon gwaje-gwajen da bincike zai nuna yadda za a dakile yaɗuwar cutar a cikin tsuntsaye ko agwagin da aka yi wa rigakafi da kuma yadda za a keɓe dabbobi ko kaji da suka kamu da cutar hukumomin na faransa sun umarci wasu kamfanoni guda biyu mallakar kasashen faransa da jamus su samar da sinadaran rigakafin cutar masassarar da za a rinka yi wa agwagi tuni dai sauran kasashen kungiyar turai da suka hada da netherlands ke gudanar da aikin gwaje-gwaje akan wannan cuta yayin da netherlands ɗin ke yin gwaje-gwajenta akan kaji masu kwanci ita kuwa kasar italiya na gudanar da nata binciken rigakafin ne akan talatalo labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bayan da gwamnatin shugaba buhari ta kashe mako makudan kudade har naira tiriliyan goma sha hudu wajen samar da tsaro cikin shekaru takwas da suka gabata tambayar da ke da bukatar amsa ita ce shin tsaron ta samu ga dai hassan maina kaina da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin tarayya abuja gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ke kawo ƙarshen wa'adin mulkinta a wannan mako ta kashe zinzirutun kuɗi sama da naira tiriliyan goma sha hudu a harkar samar da tsaro cikin shekaru takwas da ta yi tana kan karagar mulki. Wannan na kunshe ne cikin wani bayani da ofishin kasafin kuɗi na tarayya ya wallafa a shafinsa na yanar gizo. To sai dai kuma duk da waɗannan mazajen kudade da an ka kashe a hidimar tsaron har yanzu wasu na cewar tsaron na tangal-tangal. To shin a halin yanzu a iya cewar tsaron ya inganta? It is no longer news that Nigeria faces numerous challenges in the realm of security. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo. ke bayani a jiya inda ke cewar ba wani sabon labari bane cewar najeriya na fuskantar ɗimbin kalubalen tsaro musamman a wannan yanayi da matsalar tsaron ke ɗaukar wani sabon salo ke kuma caccanzawa da ke cewar duk da haka najeriya na ɗaukar tsauraran matakai don karfafa sha'anin tsaron musamman na cikin gida To shin tsaron ya gyaru? Eya eh, Komodo Baba Gama mai ritaya kwararre ne kan sha'anin tsaron. Gwamnatin General Muhammadu Buhari ta yi iya bakin kokarinta gwargwadon hali. Idan ka duba a da lokacin da suka karɓi mulki baka isa ka je masallaci ba baka isa ka je coci ba baka isa ka je kasuwa ba da sauran wurare ba ma ba mai suna tashi ko ina kuma dan Boko Haram sun mamaye ko ina amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa an daina su daga sojojin sama na ruwa da ƙasa DSS da sauran jami'an tsaro wannan gwamnati ta saya musu kayan aiki da jirage da tankokin yaki ta kuma inganta rayuwar wa'annan jami'an tsaro saboda haka gwamnatin muhammadu buhari ta yi kokari ko da ta kashe fiye da 14 trillion ne comrade sa'idu bello a irin fahimtarsa karan ya ƙara taɓarɓarewa ne. Wannan kuɗi a banza a kashe saboda kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu. Har yanzu babu inda kake da garanti musamman in ka je hanyar birnin Gwari, uh, Sokoto, Zamfara, Niger State ko kuma ita kanta North East in ka je Borno, Yobe da sauran gurare waɗanda ma suke rikita-rikitar raba Najeriya ne ma suke ma a ce sun fi ƙarfin Najeriya kuma suna bi suna kashe sojoji suna kashe 'yan sanda suna fasa mujami'u da gurare saboda su nuna cewar ba basa tare da kasar babu ta yadda za a yi a ce ka kashe wannan makudan kuɗi a ce har an samu wani tsageru suna yin waɗannan abubuwan ba tare da an taka musu bulki yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabuwar gwamnati karkashin jagorancin bola ahmed tinubu za ta fuskanci sha'anin tsaron a cikin ƙasa hassan mai na muryar amurka daga abuja nigeria a da hassan mai na kaina da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin su Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansarku. sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta Hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa hmm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan yanki yawa wato dokto mm. a yanzu a iya cewa fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar fulani da ko a sirke za a ce za a ce fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan allah ya sa na taɓa zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma ɗan yankin ilorin hmm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan a wannan kasa ta ilorin hmm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne hmm. sai dai da yawa harshen su ya juya ya koma yarbanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa. musamman yan yankunan oyo yankunan oshin lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su faɗa ma daular ilorin saboda suna su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne yawa to To, doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake? To, yawanci yarabawa suka fi rinjaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki. Hmm. Kuma akwai hausawa, akwai nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna. Hmm. Kaga tasirin a hijira kenan mm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaha su da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi mm. to kusan abin da ya faru kenan a wato a ilorin mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa ganin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. Yawwa abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. Hmm. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe a sarkin shehu dan fodo ya ba da tuta ga ga ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna a yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaƙa aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa mm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan yanki yawa wato doktor mm. a yanzu a iya cewa fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar fulani da ko a sirki za a ce za a ce fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan allah ya sa na taɓa zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma ɗan yankin ilorin mm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan kasa ta ilorin mm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne ko mm. dai da yawa harshen su ya juya ya koma yarbanci suke yi amma so da yawa za a ga Yarabawa, musamman yan yankunan oyo yankunan oshin lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne Yawato. to To, doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar mm. garin ilorin fa fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake? To, yawanci yarabawa suka fi rinjaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki. Mm. Kuma akwai hausawa akwai nufawa akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna. Mm. Kaga tasirin hijira kenan hmm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka takaita a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaha su da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. Mm. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa ganin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya da ke an samu tambayoyin da mu da kuma mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. wassalam To madalla a kai da Ibrahim ka almasi garba. To yanzu ne za mu kawo muku waƙe a shakata da ita. To ma da fatan an shakata da wannan wakan yanzu ko ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kwallon kafa na Liverpool Mohamed Salah ya ce ya ji takaicin rashin samun gurbin buga gasar zakarun turai a kakar wasa mai zuwa. Salah a wani sako da ya wallafa a shafinsa na social media ya ce babu wata hujja akan hakan rashin samun gurbin ya biyo bayan nasarar da Manchester United ta samu akan Chelsea a wasar da suka buga a ranar Alhamis da ya gabata. A yanzu haka dai Liverpool za ta kammala kakar wasa mai zuwa a matsayin kungiyarta na biyar akan teburi kenan. nan za ta buga gasan Europa ne. Sujadar Ronaldo bayan nasarar zura kwallo ya janyo cece kuce. Sujadar Cristiano Ronaldo bayan zura kwallo a wasar su da ya yi a ranar Talata da ya gabata wadda anna sai nasara akan Al Shabab da kwallaye uku da biyu ya janyo cece kuce a duniya. Magoya bayan kwallon kafa na lura da yadda tauraron ya yi salon murnar da ba taba ganin wani wadda ba musulmi ba da yin irinta walau bayan nasarar zura kwallo ko don wata murna ta daban. Vinicio na yana ci gaba da samun goyon bayan masoya da abokan sana'arsa 'yan wasa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun nuna goyon bayan su ga Vinicio a lokacin wasan da suka yi nasara kan Rayo Vallecano a Bernabeu da ci biyu da ɗaya. 'Yan sandan Spain sun kama waɗanda suka furta kalaman wariya ga Vinicio. Jami'an 'yan sanda a Spain sun tsare mutane uku da ake zargin su da hannu wajen furta kalaman nuna wariyar launin fata da aka yi wa ɗan wasan gaba na na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Vinicio a lokacin wasan da kungiyarsa ta yi a ƙarshen makon da Valencia Liverpool ta samu nasarar farko na cin wasanni biyar da ta buga a ƙasan Premier Ingila bayan da ta lallasa Leeds United da kwallaye ci shida da ɗaya. Rabon da Liverpool ta samu nasara a gasar Premier tun bayan lallasa Manchester United da ta yi da ci bakwai da nema a farkon watan Maris. A halin yanzu dai Liverpool na matsayi na takwas a gasar Premier Ingila da maki 47 maki ɗaya tsakaninsu da Brighton da ke matsayi na bakwai. Manchester City ta keɓe euro miliyon 40 domin ɗan wasan Portugal Joy Castillo wanda yake yi wa Biaminic wasa a halin yanzu a yayin da ita kuma Barcelona ke zawarcin ɗan wasan mai shekaru 28. City ta shirya musayan Cancelo da ɗan wasa biyan da kuma Jamus Jeso Kimci mai shekaru 28 Marco Asio ya shirya barin Real Madrid league inda yi kwangilansa ta kare a kakar wasar bana a yayin da ya gaza cimma matsiya da kungiyar atlantic subscription A yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda a jihar kano ake tabka damben naira miliyan ɗaya da ake gudanarwa a dandalin damben wasan ado bayero na jihar kano da aka fafata tsakanin karamin arewa wadda ya fito daga bangaren arewa sai kuma karamin kudu wadda ya fito daga bangaren gurumada inda aka gabza tsakani amma an tashi canjaras babu kisa kuma aka sake gabzawa tsakanin kaddaran autan dan bonza daga bangaren kudu tare da dan bakude daga arewa shi ma nan aka sashi ras babu kisa haka dai abun ya yi ta gudana tsakani lado salisu garba muryar amurka daga yola a najeriya To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. rundunar sojojin sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafa dakarunta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta rsf rundunar ta nemi tsaffin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su tana mai cewa hakan wata dama ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan nata rahotanni na nuni da cewa rasha za ta aika da makamin nukiliya zuwa belarus amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan a wurinmu ba sabon labari ba ne a cewar olesi danilov babban sakataren tsaro na majalisar tsaro ta ƙasar ukraine hukumomin faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar masassarar tsuntsaye da kakar bana bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi annobar mura tsuntsaye ta kara ɗaya gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya al'amarin da ya kai ga babu shiri an kashe tsuntsaye da kaji fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da annoba ta munana a yankin nahiyar turai kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na mayu musamman a ɓangaren kudu maso yammacin ƙasar. inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama musamman ma agwagi in ji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta kasar jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar ga kafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan tamanin waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta kasar ta tabbatar da sai sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma duk gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda zai zo a daidai karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Mahmud Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya tare da bada umarni da injiniyanmu na wannan dare Mr. Charleston. Baba ya Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.